رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشيل درسنا خمسون دقائق ذكرتم الشفاء بنت ذكرها لتابع القاضي إياد بن موسى الله مدفك يا مصر رحمه za أبابي ci gaba a babi karamin babi na shida shine alfasulu sadisu في wannan babi wannan darasi yana daga tsakanin shafi na saba'in zuwa tamanin da ɗaya wannan darasi yana ɗauke da bayani a kan darajar asalin annabi darajar asalin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa amma جدا فصل الصادق شرف الصادق وتدرج أسل النبي صلى الله عليه وسلم كما الذي مكان ومن الكوم كسامي أسل من زمان الله فإن الله سبحانه وتعالى يباشر كاريا يقوم الأوفى كاشي وكرم بلده يقوم كرم شيء برنل الله يكتب لأهل محمد sallallahu alaihi wasallam wa man shafihi da kuma tasowar manzon Allah kuruciyarsa shine almansha yadda annabi ya taso wanda shi yake nuna maka annabi ya samu kulawa ta musamman a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa amma sharafu amma darajar dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallam shine asali darajar asalin manzon Allah wa karamu baladihi da karancin birninsa min da suka bi birnin ma da Allah ya so da annabi kai ka sani zaɓin Allah ne in ka dubi asalin manzon Allah tsatsonsa za ka ga zaɓin Allah ne in ka dubi birnin da manzon Allah ya fito na ma za ka gane zaɓin Allah ne wa man sha'ihi da girmansa tasowansa sai ce waɗannan abubuwa فلا يحتاج إلى إقامة دليل فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه فتنان أن تذكري أن فمما فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه سيأتي تذكري أقسام ميم الآية فمما فما أصلي فما سيأتي فما لا يحتاج إذا شيء المكان هذا معناه wato game da darajar asalin annabi muhammad da karamcin birninsa abu ne wanda baya bukatar sai an tafa maka hujja shine abin da yake cewa la ya tashi baya bukatar ila ya kawo su dalilin alai to sai an tsaye maka da hujja saboda duk dan adam ya san birnin makka duk dan adam da aka ce masa makka ko da kajiri ne ya san ba shakka wani birni ne mai daraja to haka kuma idan da za a dauko maka asalin annabi muhammad a maka bayani kai kanka ka san ba shakka manzon Allah ya samu asali mai daraja yace wala bayani mushkilin wala bayani mushkilin baya bukatar bayanin wani wata mushkila wala kafiyin min babu wani abin da ya koya gare shi babu wani abu da ya koya wanda sai amma bayani kafin zaka gane Allah ya yi ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu nukhba saboda babu shakka shi annabi Muhammad zabi ne darza da Hausa idan aka ce an darje an zabe shi wanda shi da yake ce man nukhba wato zabi ne na gauru Hashim shi annabi Muhammad Allah ya zabo shi daga gauru Hashim in ka fara ɗauka daga farko kenan daga ƙasa. ka dubi ma asalin manzon Allah din in ka dubi banu hashin gaba daya babu kamar manzon Allah ya ce wasu lalatu ƙurashi an ce suwaye banu hashin ta ce tsafan ƙurashawa to idan kai ba balarabe ba da ka tambayi balarabe duk duniya babu larabawa wanda darajar su ta kai ta ƙurashawa shi sa yake cewa abu ne wanda bai buya ba baya bukatar wata mushkila bare sai sai an warware maka sulalatu quraishin tsatsan quraishawa ne wa samimuha kuma tsantsan tsantsan quraishawa shine ke nufi da samim wato mahbuha shi manzo Allah ya fito ne daga tsantsan quraishawa babu maganar sulki wa ashraful arab in aka ce quraishawa kuma ana nufin mafi daraja a cikin larabawa a azzuhum nafara saboda da yake rayuwar manzo Allah za ka ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawan ma daga cikin jama'a larabawa shi ne kirki da annafar a azzuhum shi manzo Allah shi ne mafi buwaya inda za ka ɗauka ni ibali abin ta gefen babansa haka za ka samu wa ummihi ka dawo ta gefen mahaifiyarsa haka za ka samu to kaga ta gefen annabi ta gefen babansa ta gefen mahaifiyarsa ko ta ina manzon Allah ya samu asali kuma tsantsan bakurai ce wannan shi yasa ka yake cewa annabi bayani? wato za darza darza akai zabi akai daga asalin ma banu hashim saboda in ka dubi banu hashim gaba ɗaya su babu wanda ya samu darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wai dan an bashi manzanci ba gaba ɗaya babu mai kyan hali da kyawun mu'amala kamar shi Allah ya riga ya zaɓe shi yadda ma ya taso din daban ne da yadda sauran mutane suke tasowa sai ce min ahalin makka sannan ita bin mutanen garin makka ma gaba daya aina annabi ya fito yanzu kaga kamar ta asalinsa an samu yana da daraja to birnin kuma ba ya ce birnin makka wani gari ne makka ya kace min akrami Allah daga cikin mafi daraja jiranan Allah Allah mafi daraja a wajen Allah wa ala ibadi aka nan mafi daraja ga bayan Allah don haka yasa idan ana ga dan Makka babu shakka idan akwai wani birni ma wanda ya samu daraja a duniya Makka tana cikin mafi girma hatta kafirai sun sani sai dai hasada da kuma kiyayya tunda ba a ba su damar zuwa Makka amma babu shakka babu gari a duniya da ya samu darajar makka to in ka dubi garin da allah ya turo annabi nan ma akwai daraja in ka dubi tsatsun manzon allah nan ma akwai daraja wannan duk bayanin sa to saboda haka yake son zai babu hujjoji zai babu hujjoji saboda haka sai turo hadisai kamar guda biyar hadisai guda biyar da yawa inda zai ba mu hujja da abin da ya faɗa ɗin nan game da ترجد أن لا يمعنى محمد صلى الله عليه وسلم زوجا أسل إنسا حدثنا قاضي الغبار القادم القادم يتردد دمو حديث النشير حسين بن محمد الصادقي ورحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف ya ce alƙazin alƙazin abdullahi suleiman bin khalaf ya karanta da muhadisin nan wannan malamin alƙazin abdullahi suleiman bin khalaf bai faɗe shi da sunan da aka fi sani shi ba shi ne ake kira abdullahi albaji in kana ji ana cewa albaji babban malamin hadisi wanda ya rubuta littafin al-muntaka game da littafin muwafa sharhi na muwafa yana da kitabul ma'ani fi sharh muwatta wanda ya rubuta shi akai gozin guda 20 babban malami ne babu shakka ana cewa adimul mazir ba shi da ba shi a zamanin sa ta wajen ilimi kuma har yanzu littafin su suna nan suna da albarka Allah ya ya kira shi Abdul Walid Suleiman bin Khalid amma an fi sanya shi da Abdul Walid Al-Baji قال حدثنا أبو زرد أبو زرد إنه شيني عبد بن أحمد يا بينا يشي عبد بن أحمد حدثنا أبو محمد السرقسي أبو محمد السرقسي ده يشي متى أبو محمد السرقسي ده أبو إسحاق bai kawo cikakken sunansa ba shi ne ibrahim bin ahmad al-mustamli an fi saninsa da al-imam al-mustamli sannan mutum na uku shi ne abul haisar abul haisar na ma alkuniyar ce asalin sunansa muhammad bin maki al-kushmihani ba duk mutumin da yake karanta sayi buhari ya san waye ke kira al-kushmihani wani babban masanin hadisi ne wanda yana daga cikin wadanda suka ruwaito riwayar al-imam bukhari ah, ya karanta da ya karanta sai bukhari da ka ba sau ɗaya ba wannan malami Allah ya kurama to malamai suka ya kawo da abu muhammad a saraksi da abu ishaq ibrahim bin ahmad al-mustamli da abu haytham shine muhammad bin makki al-kushmihani qalu suka ce kenan kowane ɗaya daga cikin su ya karanta da abincin nan حدثنا محمد بن يوسف الفريابي محمد بن يوسف الفريابي يكرا سنة محمد بن يوسف قول قال سيدي حدثنا محمد بن إسماعيل هذا يقول بذلك ذا رواية النبي بعد أما محمد بن إسماعيل بن شيني الإمام البخاري محمد بن يوسف الماجرسي حدثنا محمد بن إسماعيل شيني الإمام البخاري الله يشرح رحمه قال حدثنا قتيبة بن سعيد يتي قتيبة بن سعيد الثقفي يكرنت دمو حديث النم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن يكرنت دسو عن أمر يتي عن أمر يا كربو حديث دقا أمر سيأتي عن سعيد المقبري ya karbo shi kuma daga أبو سعيد المقبري الماجر آه، سعيد المقبري الماجر أبو هريرة سورة سيسايك عن أبي هريرة جاء فقد أبو هريرة الله يكرم سيرة وأنا حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول بعثت أن أيقوني من خير قرون بني آدم daga cikin mafi alkhairin karnonin yan adam sai ya ce karnan fa karnan karni bayan karni hatta kuntu har dai na kasance fil karni da bi kuntu fi a wannan karnin da nake cikin sa rabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun daga annabi adam alaihi salam Allah ya zaɓi inda zai aje tsatson manzon Allah ina ake ake tsasan annabi sai ce khairul quruni kamar misali zamanin annabi adam sai aka ce ina za a ake tsasan annabi sai aka dubi wanda ya fi daraja shine annabi adam bayan ya tafi fa karnin da ya so ina za a ake tsasan manzon Allah sai aka dubi karnin da ya fi daraja shi aka ake manzon Allah shi sa manzon Allah ce karnan fa karnan ya taho karni bayan karni har Allah ya kawo lokacin da aka haifi manzon Allah kowane karni sai an zaɓi mafi alkhairi kaji abin da ya faɗa min khairi quruni bani adam mafi alkhairin karnoni na yan adam Allah yake zaba yana saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu bukhari domin kamar da muka karanta sunan Imam Bukhari cikin isnadi ga ga daga ciki akwai da ke cewa haddasa na muhammad bin ismail saboda ka sai kun bi sai bukari za ka ga wannan hadisin al-imam bukari ya masa babi babu sifatin nabi babi game da siffar annabi muhammad shi da sai kawo hadisin 3557 kuma hadisin yana sahihu jami'in sabir hadisin na 2834 idan aka ce karni kamar yadda al-imam al-bagawi faɗa a sharh sunna yana juz'i na goma shafin da zai cikin da biyar kullu tabaqatin muqtarini da fi waqatin mutanen da Allah ya haɗa su kai zamani daya shi ake ce me da yasa aka kira shi karni an yi amfani da kalmar ta alƙarnu sun ne karnar da annahu yaskarimu umma da umma kamar kaho ne guda biyu akan saniya daya kaga ke sun haɗu a lokaci ɗaya sa ake kiransa ƙarni don kai na aka ce wani ya yi ƙarni ɗaya da wani wato sun yi zamani guda to nan sallallahu alaihi wasallam yana nufin kowane zamani Allah ya kan zaɓi gida mafi alkhairi mutane mafi alkhairi sai ya saka tsakon annabi Muhammad a cikin wannan gidan har Allah ya kawo lokacin da aka haifi manzon Allah kuma kar ka dauka wai annabi Muhammad shi kadai ne wannan ba ba annabi Muhammad ne kadai ba babu shakka ya bayyana ne saboda mutane su gane gargarsa amma ba shi kadai ba ne duka manzannin Allah Allah ya zaɓa asalinsu wannan babu shakka alƙur'ani ne ma ya tabbatar mana da wannan misali da ayoyi guda biyu wanda yake nuna cewa fa jami'u rusul da muhimmin zurriyati a suratul hadid aya 26 Allah wanda ke ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima mun aiko annabi nu da annabi ibrahim kaga ai annabawa ne to sai Allah ya ce waja'alna fi zurriyyatihi man nubuwa wal kitab muka saka annabci a cikin zuriyarsu duk littafin da muka aiko mun aiko shi ne a cikin zuriyar mutum biyu din mutane biyu din kuma zaɓaɓɓu ne ne shi yasa manzo Allah yake cewa khairul quruni mafi alkhairin karnoni Allah ya zaɓa ya saka tsatson annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka yasa duk wani annabin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare asalinsa wannan aya guda ke inda ka ga suratul hadid idan ka dubi suratul baqara kuma aya ta 33 zuwa 34 inna allaha istafa adama ji abin da ya faɗa istafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala adami Allah ya zaɓi waɗannan annabawa annabi adam annabi nuhu haka ne annabi ibrahim annabi adam shi ne farko bayan ya hayayyafa daga cikin zuriyarsa aka samu annabi nuhu sai Allah ya zaɓi annabi nuhu daga annabi nuhu fa karkashin sa sai Allah ya zabo annabi ibrahim kaga yana ta zaban asali inda yake saka manzanci ne a gaba Allah ya ce zuriyatan ba'dha min ba. zuriya ce sashi daga sashi kaga ya fassara abin da manzon Allah ya faɗa mana a nan. kamar yadda mazan Allah ya faɗa ne eh, in ka dubi hadisin da kyau bu istu min khairin quruni bani adam sai ce karnan ba da karnin wanda shine karnan fa karnan hatta kuntu karnu min al-qarn alladhi kuntu fi ah, minhu wato Allah ya zaɓi karni bayan karni shine Allah yake cewa zurriyatan ba'daha min ba'din zuriya ce sashi daga sashi don haka yasa Allah subhanahu wata'ala dukkan manzanni ya tsare asalinsu babu wani manzo da ya fito daga wani asali mara daraja Allah ya tsare asalinsu don haka yasa manzannin Allah kira ne na musamman kira ne na musamman Allah shi ya bar wa kansa sani hikimar da ya sa ya ware wasu mutane ya musu kira na musamman saboda ya su wanda shi yake nuna maka cewa halittar mu ta bambanta da halittar su da cewa duka yan adam yan adam ne amma akwai wata kira na musamman wanda Allah ya saboda daukan amana saboda daukar sakonsa zuwa ga duniya gaba ɗayansa to kaga ya ba mu hujja guda wannan hadisin kaɗai ma da ya bar shi wallahi ya isa ya tabbatar maka annabi muhammad ya samu darajar asali asalinsa yana daraja saboda ga ayar alkur'ani ba ɗaya ba ba ba ga kuma hadisai ga hadisin da ya kawo mana kuma hadisin ingantacce domin idan ka dubi nan da Allah ku madaukake faɗa walakar ba arsalna nuhan wa ibrahim nuhan wa ibrahim mun aiko annabi nuhu mun aiko annabi ibrahim fa jami'ur rusuli ba'da nuhin min zurriyyati duk manzannin da Allah aiko bayan annabi nuhu daga zuriyar annabi nuhu wa jami'ur rusul ba'da ibrahim min zurriyyati ibrahim duk wani manzo da Allah ya aiko bayan annabi ibrahim daga zuriyar annabi ibrahim shine abin da Allah ya faɗa da kansa a cikin alƙur'ani to sai fa hujja ta ba ku وانا حديث الشيخ فصل نبايا انه كرد وعن العباس ان كرد حديث لما بفن عن محمد بفن النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه الله يكرم سيرك قال عباس يشير قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يشير ان الله خلق الخلق Allah ya halicci halittu faja'alani min khairihim sai ya sani a cikin mafi alkhairin halittun min khairi karni <clears throat> mafi alkhairin karnoni sai ya ce sun matakayyar alƙaba'ila sai Allah ya zaɓi ƙabilu faja'alani min khairi ƙabila sai Allah ya sanya na cikin ƙabila mafi alkhairi ثم تخير البيوت سي الله يزع بجداجه فجعل من الخير بيوتهم سي الله يسانا اشكم في الخير جداجنا يا مدد ثم الله يشكي فأنا خيرهم نفسا نيني مكي الخير الري إن دينا أن أدن لي وخيرهم بيتا كما نيني مكي الخير جدا إن دينا أن أدن لي وكذا أنا حديث هنا فسر وانسان wannan hadisin yana al-musnad kuma yana sunan tirmidhi wato asali hadisin yana da ɗan tsawo yadda abbas ya bada labari ya ce tuwufiya ibn safiya daga cikin gwaggwannin annabi muhammad idan aka ce gwaggo yar uwar mahaifin annabi daga cikin mata yan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar safiya don ta musulunta kana cikin sahabban annabi muhammad kuma gwaggon sa ne yar baban annabi wannan ita ce wanda babu sabani game da tabbatar ta daga cikin gwagwanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abbas babban annabi ne abbas kan eh, wato dan uwa ne gare ta ita safiya to ya zama to hamma ta hijira ta hijira ta dawo madina tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗanta ya rasu tubusiya ibnullah sai ce an mati rasulillah wanda ita babar manzon Allah wato gaggon annabi sallallahu alaihi wasallam fa bakat alai saboda tana ta kuka wa sakat tana kururuwa tana kuka tana ihu annabi ya ji labari fa'ata annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gare ta da ya zo ya same ta fa kana laha sai ce mata ya amma ya ke gogona Ba yi buke ki mai sake kuka kada ta ce tufiya ne, ɗana ne rasu kada sai annabi ce ya amma ya ce ba gwaggona man ya lafi waladu fil islam duk wanda ɗansa ya rasu inda yana addinin musulunci shi mutumin fasabara ya iya haƙuri akan mutuwar ɗansa ɗin nan bai yi kururuwa ba bana Allahu da baita fil janna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna fasakatar annabi yana faɗa sai kai shiru da ta sake kururuwa ba ta sake kuka ba su makara jami'in inda rasulullah tun da ta ji hadisi shi ke da ta fita sai ta bar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta kama hanya za ka koma gida sai aka yi rashin sa'a fastaqbalaha umar ibn al-khattab sai ta bis da sayyidina umar a hanya Sai na umar ne ce ya safiya inda shi ba gwaggonsa ba ne kaga gwaggon anarci ce ya safiya ta ce na sai ce karsa mai ito tsoro a karki na ji irin kururuwa da kike yi kuma kin san kururuwa akan mutuwa musiba ce ko inna qarabata min rasulillah duk kusancin da kike da shi ga manzon Allah lan tugniya anki ba zai wadatar da ke komai ba idan an min Allah shay'an idan Allah ya kama miki azaba saboda ihun da kike to nan kuma kaga ya ya fama ciwo saboda ka fa bakar sai ta kama rusa ihun kuma ta kama kururuwa to tana ta ihu fasami annabi sai annabi sake ji aka ja ga annabi to gogon ka fa ta ta kama shi ne sai abbas ya ce wa kana yukrimuha wa yuhibbuha annabi ya kasance yana daraja gwaggwansa din nan kuma yana son ta saboda ka sai ta ke zo ya amma a tabbaki na kin sake koma kina kuka wa kad da laki ma bayan na faɗa miki abinda na faɗa miki qala sai ta ce laysa zaka abu bukani ba wai magana da kanin ta sa ni nake kuka ba magana ta kwanta da hankali na ya rasulullah istaqbala ni umar ibn al ina cikin tafiya sai da umar ya haɗu da ni to kana sai ya ce wai inna qarabataki min rasulillah wai duk kusancin da kike da shi ga annabi karfi tsammani zai amfane ki lan tugniya an min Allah ba zai wadatar da ki komai ba sai Allah ya miki azaba saboda ihu da kike yi to ka umar mai zafi shi kuma yadda zai wa'azi kenan to shine abbas yake fago biban nabi sai annabi ya kusaka wa qala sai annabi ya ce ya bilal hajjar bi salati ya sai bilal ka kira sallah wato ka ce wa mutane duk a haɗu fa hajara bilalun bi salati sai bilal ya kira mutane na salatu jami'a fa sa'idan minbar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hau minbari fa hamidallah annabi sai ya godiya ga Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi sun makala sai ya ce ma balu aqwamin ta yaya aka samu wasu mutane yaz'umuna suke riya cewa anna qarabati la kusanci na ba zai yi amfani ba a lahira ya aka yi aka samu mutane da suke faɗin wannan magana kusanci na ba zai yi amfani ba sai annabi ya ce to ku sani kullu sababin wa nasabin duk wani sababi kuma duk wata dangantaka mun kafi un yawmal qiyamati Allah yana katse ta a ranar kiyama illa sababi wa nasabi sai dai kusanci na da kuma wato dangantaka na kake kenan duk wani kusanci da kake da shi ga mutum kusanci shi ne kawai misali ko dai na aiki ce wani mai gidanka ne ko wani abokinka ne wannan duk ba zai amfani ka ba a kiyama to amma idan aka ce yana da alaka da manzon Allah wannan zai amfani ka sai manzon Allah ce fa innaha mawsulatun fi dunya wal akhirah in dai dangantaka na ne a haɗe take a nan duniya ko haka nan ma a lahira sai na umar yana ji shi ne abbas ya ba da labarin ya ce to dalilin wannan hudubar shi kuma sai na umar ya ce to ni ko sai na auri wanda ke da dangantaka da mazuwan Allah saboda wannan kaga shi ya yi hukunci kuma hukuncin da sai na umar yayi ba wai yi a kan abin nan mani saboda shi da kansa mazuwan Allah ya faɗa tun ana makka tun ana makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara shawa da yan uwansa yake cewa la an ankum min Allah shay'an ba na wadatar da ku komi da Allah to wannan hujjar ce ta sa na Umar yake gaya ma gwaggon annabi cewar annabi ba zai wadatar da ita da ita ba to ashe sai na Umar bai san akwai bayani kai ba to shi kuma annabi abin da ya kusa tashi sai na Umar ya haɗaɗa bayanin sa fiye da shi abin da manzon Allah ya faɗa saboda ake sa manzon Allah ya sa aka kare mutane dan ya musu gyara in ma akwai mai kuskuren fahimta a gurin to shi ne abbas ya ce dalilin wannan hudubar fatazzawu eh, sayyidina umar ya ce fatazawwatu umma kulthum ni kuma sai ya samu sayyidina ali da ya samu sayyidina ali amma wannan ya auku ne bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sayyidina ali ya auri ummu kulthum bintu ali ummu kulthum yar sayyidina ali yace lima sami min rasulillah yawma idhin saboda abin da na ji annabi ya faɗa a wannan rana a hababtu an ya kuna limin sababin wa nasabin saboda ina son in samu sababi wanda zai haɗa ni da manzon Allah ina son in samu dangantaka da za ta haɗa ni da manzon Allah saboda a ranar tashi kiyama ne ma in tsira shi ne ce kuma inda rasulillah saboda haka sai na fito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk hadisin Abbas babban annabi Muhammad fa marartu ala nafarin min quraish sai na wuce wasu mutane jama'a ne na qurayshawa kaga qurayshawa dangin annabi fa idza hum yatafaqarun sai ga suna ta alfahari wa yadhkuruna amra jahiliya suna kawo zance abin da ya auku a zamanin jahiliya sai na ce musu minna rasulullah manzon Allah yana tare da mu manzon Allah yana tare da mu saboda manzon Allah ba kuraishi to da nuzo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari lokacin da ya ga waɗannan qurayshawa mu manzon Allah yana tare da mu shi ne suke cewa inna shajaraka la tunbitu fil kibar ai ba wato ita bishiya takan tsira kuma sai a samu wani reshensa wanda bai yi amfani ba saboda ka yi sa ba lallai ne wai saboda kuna tare da annabi za ku tsira in ji waɗannan kuma shawa da yazo sai samu annabi ya gaya shi. da ya sake gaya ma annabi sai annabi ya ce ina bilal tare mutane nan ma bilal sai ya sake tare mutane annabi sai ya hau mimbar fa hamidallahi wa asna alai Tun matsala annabi sai ce ayya ayyuhan nas ya ku mutane kasan kuskuren da suka cewa bishiya akan samu reshe mara kyau a jikinta wato kenan shi abbas da yake gara musu muna tare da manzon Allah ya suka ce hau to ai bishiya akan samu kaza wato kenan a tsatson na kuma ana iya samun gurɓatacce shi ne manzon Allah ya ce maza maza na kira mutane da mutane suka zo da aka haɗu da annabi tashi jawabi sai ce ya ayyuhan nasu man ana ya ku mutane ni ne wa kalu gaba ɗaya masallacin da ce an ta rasulullah kada sai mazan Allah ya ce an su guri ko ku gaya min asali na. ku faɗa saboda ka suka ce an ta muhammad bin abdullah bin abdul muttalib mazan Allah sai ce ajal ya isa Ka kaga kina annabi yana son su gane asalin idan ya ce annasab in ya ce tsatuna dangantaka na yana son kowa ya kyauci abin da saboda ka yi suka faɗi daidai kai ne muhammadu babanka abdullahi kakanka abdul yanzu allah ya ce ajal kwarai kuwa ana muhammad bin abdullah wa ana rasulullah kuma ni manzon allah sai ce to bari ga muku gyara inna allaha khalaqal khalqa kaji inda magana hadisin ya zo kenan to amma sai ta hadisin saboda kawai shine muhallin shaki sai mana Allah ce barin gaya muku Allah da ya halicci halittu gaba daya fata alade min khairi halki Allah ya sa ina cikin mafi alkhairin halittun Allah kaga in aka ce halittu ba wai ana nufin mutane kawai ba manzo Allah ya ba su misali ne karkar halittun Allah da Allah ya yi sai da ya sa Annabi Muhammad yana cikin mafi alkhairin halittun Allah gaba ɗaya. sai ce waje alahun firkatai bayan da ya zo a nan ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka zama kashi biyu waje alani fi khairi firka sai Allah ya sanya ni cikin mafi alkhairin bangare daga cikin bangarori biyu da Allah ya kasa wa khalaqal qaba'ila kuma Allah sai ya halicci kabilu waje alani fi khairi kabila sai Allah ya sanya ni a cikin mafi alkhairin kabila waje alahun buyutan Allah ya sanya kabilu suna da gida gida gida faja alani fi khairihim baitan sai Allah ya sanya a cikin gida mafi alkhairi ya ce fa'ana khairukum fa'ana khairukum baitan wa khairukum nafsan aka sun yadda ya zo a cikin littafin nan fa'ana khairukum baitan saboda ka in kuna maganar gida ku sa ne a cikin mafi alkhairi idan kuna maganar tsatsu Kusa ne a cikin mafi alkhairi kar mutum ya yarda ya aibanta asalin manzon Allah ai dalilin da yasa annabi ya hudubar nan. to wannan hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad kuma sai da aka tambaya al-imam Ahmad bin Hanbal game da wannan hadisin fa akhbata annahu min qawli rasulillah yace babu shakka manzon Allah ya faɗi haka in ji al-imam Ahmad bin Hanbal dan ya zo a cikin riwayar riwayar al-imam muhammad al-khallal yana kitabu sunna yana kitabu sunna shine hadisi na 654 kuma hadisin nan yana sunan tirmidhi al-imam tirmidhi ya ce yana da kyau al-imam bayhaqi ya kawo shi a dalailun nubuwa yana mujallal na farko shafin 67 yana sahihu jami'u sagir hadisi na 472 yana silsilatu sahiha hadisi na 236 saboda ka yasa dalilin hadisin nan sayyiduna umar ya ruga ya je ya samu sayyidina ali wanda ya zo ta hadisin ali ibn husayn zainul abidin jikan annabi muhammad yake ba da labarin abin sayyidina umar ya tafi samu sayyidina ali a kafa ila ali bin umma kulthum fa qala yace an kihniha ga wata yarka ummu kulthum ina son ka bani aurenta sai sai na da yake inni arsudha li ibn akhi abdullah bin ja'far akwai wana shine ja'far da ya rasu yana da da abdullah to ina jiran wannan yarinya na tsare ta ne domin abdullah dan wana in haɗa su kaga ya gwada cewa an daɗe ana haɗa auren zumunci yana da asali a sunnar manzon auren zumunci yana da asali yace na tsare ita wannan yarinya ina jiran idan yaron ja'far ya girma shi ne bin ja'far sai hada su sai na umar ya ce a an kihni haka ba na aure fa wallahi na rantsi ma da Allah ma minan nasi ahadun yarsudu min amriha ma arsaduha ma arsaduha ai babu wani wanda ke kiran al'amarin yarinya na fiye da ni, in ji sai na umar ya saboda ka ba na aure kur saboda sai na umar ya ji cewa dangantakar manzon Allah za ta yi tasiri a kiyama fa an kama hu aliyu sai na ne ceto shi shikenan sai ba shi aurenta da ka sai da umar ya taho cikin almuhajirun a garin madina lokacin shi ne shugaba ya ce ala to hannu na ni ba za ku yi min barka ba wato shi yana son ya ga duk inda ya wuce sai a ce kai madalla ya ga ba wanda yake wada ke ku ba ku yi min barka sai suka ce biman ya amiran mumini maka barkan kayan aure da wa sai ce bi umu kulsun bin ta ali saboda na aure umu kulsun yar ali wa ibnatu fatima kuma yar fatima ce fatima ta haifa kaga kenan ba wai ya aura saboda alim bane ya aura saboda wa fatima saboda fatima ita ce jinin manzon Allah tsatson annabi to dama a dalilin sai aure yar ya ce kun san abin da ya sa na ruga na nemi auren nan ga labarin abin da ya auku da sai karanta musu wancan labarin abin da ya faru da hudubar da mutum Allah ya yi annabi ce kullu nasabin wa sababin munqati'un yawm al-qiyamah illa ma kana min nasabi wa sababi duk wata dangantaka Allah zai katse ta a kiyama in da dangantakar manzon Allah hadisin yana al-bukhari rakul imam al-hakim shine hadisin takwas, yana tarfisun habir na ibn hajar to illa ne wannan hadisin ya zama yana da mushkila wanda mushkila ita ce wanda mutane da yawa ba sani ba domin sai ya zama kamar hadisin yana karo da wasu ayoyin alkur'ani misali shine aya ta ɗaya ta suratul mu'minun Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri idan aka yi busa cikin kaho fala an saba bainahum yawmal wala yatasaba babu sauran dangantaka a ranan kuma ba za ma su rika tambayan dangin ba ba za ka rika tambaya ina babana ina kanina ina abokina da zaran an yi kusan kaho kowa ta kansa yake Allah ta ka kyauta karshen ka ga wannan aya ta hada kowa fa idza lam tafisuri fala an saba bainahum babu wata dangantaka a tsakanin mutane to kaga wannan in mutum ya rike wannan aya idan bai san wucin hadisin ba kaga kenan sai ya nuna cewa hadda dangantakar manzon Allah ita ma ba za ta yi tasiri ba kuma zahiri abin da nassin alqur'ani ya nuna kenan saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutanen makka wanda su da ya kira fatima yace ya fatima binta muhammadin duk abin da kike so ki roƙe ni in baki amma a lahira la uguni anki min Allah shay'a ban wadatar da ke komai ga Allah so kaga sai annabi ya tabbatar dangantaka ba za ta yi amfani ba a lahira wannan ya sa sai na Umar shi kuma sai yake gaya ma goggon annabi kar ki dauka wajen kina goggon annabi sallallahu alaihi wasallam za ki ringa kururuwa idan an yi mutuwa wannan ba zai wadatar da ke ba ashe sai na Umar bai sani ba ba kowace dangantaka ce ba ta tasiri ba shi ya sa mazan Allah sai ya sa aka kira mutane yake fassara musu yake nuna musu dangantakarsa tana tasiri a kiyama ko babu shakka haka ne saboda aka yi sa abu talib ya samu ceton manzon Allah in ban da dangantakar annabi za ta yi tasiri ba yanda za a yi kafiri ya samu sassauci na azabar Allah a ranar tashin kiyama amma ka saboda manzon Allah sai Allah ya sassauta mu Abu Talib to wannan yake nuna cewar duk mutumin da ya hada dangantaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana iya cin riba a nan duniya da lahira kamar yadda shi manzon Allah ya faɗa da kansa da Annabi ya ce fi duniya wal amma me ka'idar tasiri na dangantakar Annabi ga mutum ka'idar tasirin shine mutum ya tabbata akwai alkhairin da ya yi idan babu alkhairi a tare da mutum to wannan dangantakar ba za ta yi tasiri ba wannan yana cikin bayanin da ibn taymiya ya gabatar a littafin minhaj sunnatin nabawiyya yana mujallar da farko shafi 216 yace fa li hadha kana akramul khalqi hu atqahum fa idha qaddara tamasul inda hu fi taqwa tamasala fi daraja idan aka tashi a lahira sai ya zamanto kana da tsoron Allah ɗanka yana da tsoron Allah ka zama martaban ku guda ne wa in kana abu ma au ibnuhu afdalu min abi al au ibnihi idan ya zama mahaifi yana da yana da tsoron Allah amma ya fi ɗansa ko ɗan ya fi uban ko ɗan ya fi uban wannan alfarma ce da Allah yake yi sai ya daga darajar ya haɗa ta aure guda Allah yana wannan saboda abin da ya faɗa cikin alƙur'ani sai ce lakin idan hasala lahu nasabun wa sabr ziyadatun fi taqwa idan aka ce mutum yana da dangantaka da Annabi Muhammad kuma Allah ya sa ya mutu yana musulmi kana afdal li ziyadati taqwa sai zama to ya ƙara samun kusanci ga Allah ya ƙara cin riba ribar saboda wannan dangantakar da yake da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da misali da matan annabi muhammad to wani haka hasala bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi suratul ahzab Allah ya yi gargadi ga matan annabi yace idza anatna lillahi wa rasuli idan matan annabi suka yi tawali'u ga Allah da manzon shi wa amilna salihan idan matan annabi sun yi aikin kwarai to Allah madaukaki zai ba su lada ninki biyu ne yace zai ba su lada ninki biyu yace mujarrad musahara ba wai saboda kusancin su ga annabi ta sashin aure ba balli da fa'a saboda biyayya da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala kama annahunna law atayna bi fahishatin mubayyana a gaba kuma sai Allah ya ce idan matan annabi suka yi alfasha a bayyane na kuma ya ce buɗe falafun nan azab Allah zai ninka azaba gare su me dalili da ifai saboda ai suna da kusanci da manzon Allah ashe kusanci da annabi yana sa ka samu rabo son idan kai abu mai kyau idan kai halin tsiya kana kusa da annabi to azabarka kuma tana ninkawa sai ba da misali ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da Allah ya faɗa yake cewa ya ku matan Allah ba kamar sauran mata bane fa me yasa Allah ya faɗa saboda kusancin da kuke da shi ga manzon Allah kaga yace fa inna za sharafi idza alzama nafsahu taqwa idan mutum yana da daraja sai ya hada da tsoron Allah kana taqwahu akmal min taqwa ghairihi saboda ka tsoron Allah da kai darajar da za ka samu tafi na wani to kuma daga cikin malaman da suka yi ta ishara da wannan cewar dangantakar annabi tana tasiri akwai muhammadu amin shekidi a tafsirinsa a kuwa bayan yana mujallar na biyar shafi na da haka nan al'imamu kurtubi da yake sharhin sahihu muslim wanda ake kira al-mufyin in ka dubi sharhinsa yana cewa وتفصيل وتفضيل بعض هذه القبائل على بعض إنما هو بحسب سبقهم للإسلام وأفعالهم فيه وتفضيلهم خير خير من الشارع أما لهم عند الله تعالى من المنازل والمراتب dukkan inda aka ce mutum yana da kusanci da annabi kuma aka dace yana da imani to babu shakka fa la yuqaddamu min akhar yana gaba da kowa saboda kusancin da yake da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya kawo mana hujjoji guda biyu ba shakka waɗannan hujjoji suna nuna wato darajar asalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai mu je na wa an wasilata bin al-asqa'i an karbo hadisin daga wasilata bin al-asqa'i sahabi annabi Muhammad qala kaga anan bai kawo haddasana haddasana anwani anwani wa saboda isnadin ba nashi bane idan isnadin ba nashi bane sai ya kawo hadisin kawai daga sahabi amma idan yana da isnadin sai ya koro shi wa filatu bin al-asqai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi yace inna Allah astafa min waladi ibrahim isma'il Allah ya zaɓa daga yaran annabi Ibrahim kaga ya kuma yadda Allah ya tabbatar mana Allah ya zaɓi annabi Nuhu sai annabi Ibrahim to shi ne da aka zo kan annabi Ibrahim sai Allah ya zaɓi ɗan annabi Ismail shi ne eh, annabi Ibrahim shi ne Ismail babban ɗan sakina sai Allah ya zaɓe shi akan saura ɗaya ɗan shi ne ake cewa Ishaq wanda shi ne ƙarƙashinsa aka samu banu isra'il gaba ɗaya amma isma'il shi kaɗai sai allah ya ware shi domin annabi muhammad ka duba annabawan da suka fito ƙarƙashin ishaq banda allah babu wanda ya san su annabi musa su annabi suleiman annabi dawud annabi suleiman har aka kawo kan annabi isa duk suna ƙarƙashin ishaq yaron annabi ibrahim alaihi wasallam shine manzo Allah ya ce to kaga daga cikin yaran annabi Ibrahim sai Allah ya zaɓi Isma'il saboda tsatsan annabi ya fito ƙarƙashinsa kuma tun yana jin jiri Allah ya yi umarni ga annabi Ibrahim a ɗauke shi da mahaifiyarsa a kai maka a aji kaga zaɓin Allah Allah ya san shirin da ya yi saboda kai ce a ɗauke shi da mahaifiyarsa hajar a kawo su maka a zaunar da su ya zo da su maka a lokacin babu kowa babu komi daji ne ba kowa annabi ibrahim ya aje su ya juya ya tafiya sa shine manzo Allah ya ce wasfafa min bani kinana to shi annabi isma'il da yake garin maka sai yana ta haihuwa yaran da yake haihuwar nan daga ciki akwai banu kinana cikin su quraisha sai annabi ya zaɓi quraisha wannan quraishi din sai ya saka tsatson tsatson annabi ya fito karkashin sa yace wasu min quraishi shi ma quraishi ya zama to yana hayyafa to sai Allah ya zaba banu hashim a karkashin quraishi sai manzo Allah ya ce to tunda an zo kan banu hashim kaga kenan kakan babansa shine mahaifin Abdul Muttalib Abdul Muttalib shine kakan Annabi Muhammad to nan karkashin hashin sai maza Allah yake ni, Allah sai ya zaɓe ni min bani hashin daga tsakanin bani hashin gaba ɗayan su to kaga wannan ma an samu nafsi daga manzon Allah wanda yake nuna maka Allah ya tsare asalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala tirmidhi yace al-imam tirmidhi yace wa hadha hadithun sahih wannan hadisin ingantacce ne أتري ذكر عن أبي أمار الشداد أنه سمع واصل بن الأسقي يقول سمعت رسول الله يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ولا رواية أنا صحيح مسلم هذا حديث إن قد hadisin yana sahihu muslim babu fadli nasabin nabi abin abin da yasa ma al-imam muslim ya ware ma hadisin babi sunan falalar dangantakar manzon Allah wato fifikon asalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisin 2276 to sai hadisi na hudu wa fi hadisin yace sannan a cikin wani hadisi an ibni umar wanda aka karbo daga abdullahi bin umar ya ce, tabarani rawahu tabari al-imam tabari ya rawaito shi annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ikhtara khalqahu allah ya zaɓi halittunsa wato allah ya kan yi zabi a cikin halittunsa wannan gaskiya ne fa tara minhum bani adam gaba ɗaya halittun Allah sai Allah ya zaɓi 'yan adam su ne suka fi daraja sun maktara bani adama daga cikin 'yan adam ɗin kuma gaba ɗayan su fa sai Allah ya zaɓa ya yi zaɓi a ciki faktara min humul arab sai Allah ya zaɓi larabawa daga cikin 'yan adam karkar babu waɗanda suke da darajar larabawa zaɓin Allah sun maktara al'araba sai Allah ya sake zaɓi a tsakanin larabawan faktara minhum quraish sai Allah ya zabi quraishawa daga cikin su thumma tara quraish tsakanin quraishawan su kansu sai Allah ya zaɓi, faktara minhum bani hashim sai Allah ya zaɓi bani hashim daga cikin su yace to thumma tara bani hashim sai Allah ya sake zaɓi a tsakanin bani hashim fattara ni minhum sai Allah ya zabe ni cikin su sai annabi ya ce falam azal ban gushe ba falam azal khiyaran min khiyar ban gushe ba zaɓi ne daga wani zaɓi eh, yake cewa in ka dubi yadda bayanin sai dauko ka ga ba cewa zaɓin Allah ne daga wani zaɓin Allah daga wani zaɓin Allah yace khiyarun min khiyar ala ku sani man ahabba al-araba duk wanda ya so larabawa fa bi hubbi ahabbahum ta dalilin suna ne yake son su wa man abghaba al-araba kuma duk wanda ya tsani larabawa fa bi bughdi abghadahum ko ta dalilin kushi na da yake kyam yake kin su wato asali hadisin Abdullahi bin Umar kamar yadda ya faɗa Abdullah bin Umar yace baina ma baina nahnu julusun bi fana'i rasulillah muna zaune a farfajiyar gidan manzon Allah izmar da imra'atun sai ga wata mace ta zo wucewa fa kana rajulun min al-qawm sai daga cikin mutanen da muke zaune sai wani ya ce hadhihi ibnatu muhammad kun ga yar muhammadu za ta wuce sai abu sufyan ya ce inna masala muhammad fi bani hashim masalar raihana fi wasati eh, fi wasati shine sai abu sufyan ya ce cewa ai misalin muhammad a tsakanin banu Hashi, wato kamar fure ne kamar fure ne wanda ya fito a jikin abin a jikin ɓaure to kamar wannan misalin da ya bayar sai zama to tamfar na kasace da ita yar manzon Allah fanfala katin mar'a saboda ka ita matan taji tana tafiya fa akbaratin nabi sai ta gaya wa annabi Muhammad da ta gaya wa annabi fa kharaja annabi sai annabi ya fito daga gida abdullahi bin umar ya ce muna ganin fuskarsa yu'rafu gaban an ga alamar fushi a fuskar manzo Allah shi da ce manzo Allah ya sake ba, ma balu aswabi taya akai aka samu mutane tablughuni an aqwami inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa as-samawati ku eh, ba ku sani ba ai Allah da ya halicci sammai gaba daya faktara ya sai da ya zaɓi wanda ya fi ɗaukata sama ta bakwai wato don halittun allah akwai zaɓi wannan yasa ibn karim da ya fara magana a kansa a littafin zadun ma'ad in ka duba zadun ma'ad za ka ga farkon maganar ibn karim a kan zaɓin allah ne wato shi allah ba wai duka halittunsa yake son su bai ɗaya ba duk halittun da ka sani akwai wanda allah ya fi so a kan wani shi ne manzon allah ya ba da misali da halittar sabmai da Allah ya halitta tambayi guda bakwai sai zaɓi na sama sai ce fa askalna man sha'a min kalbihi saboda ka sai Allah ya zaunar da waɗanda Allah ya so daga cikin halittunsa saboda haka idan waɗanda suke sama ta bakwai su ne mafi kusancin halittu zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala su ne mafi kusa su ake kira al-muqarrabun waɗanda ke kusa da zakin Allah ta baraka wa ta'ala sun halakar halka Allah da ya halitta fassara min alkalki bani adam sai Allah ya zaɓi yan adam a cikin halittunsa gaba ɗayan daga cikin halittun Allah gaba ɗaya Allah ya zaɓi yan adam da ya faɗa mana a Qur'ani a wurare daban-daban لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين yana nuna zaɓin Allah ga ‘yan adam واختار من بني ادم العرب دغ العرب دغ ين ادم سي الله يزاد العرباوا واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم سي الله يزاد دغ بنو هاشم سي النبي يشي فانا من بني هاشم من خيار الى خيار sabani da ya kawo min khiyarin ila khiyar to amma hadisin yana da rauni daga cikin hadisan da alfahuriya ya ya kawo a nan wannan hadisin shine wanda yake da rauni yana faɗi tirmidhi hadisi na 3862 sai mu karasa hadisin wa an ibn abbas wanda ita ce hujja ta biyar hujja ta biyar hadisin abdullahi bin abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce shi annabi kana ruhuhu nuran ran annabi haske ne bai ne zai lahi ta'ala wanda yana gaban Allah baraka wa ta'ala qabla an yakhluqa adam bi alfai amin kafin a halicci annabi adam da shekara dubu biyu to lallai da jika san hadisin shi ma yana da rauni kuma alfabu da shi yasa ya kawo waɗannan hadisan guda biyu a ƙarshe ya kawo mafi inganci a farko sai kawo waɗannan a ƙarshe saboda haka ran annabi haske ne a gaban Allah yusabbihu zalika an-nur wannan hasken yana tasbihi wa tusabbihu al-mala'ikatu bi tasbihihi idan hasken ne tasbihi sai mala'iku su yi tasbihi wato annabi asali ransa haske ne a gaban Allah shekara dubu biyu kafin a halicci annabi adam a wancan lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ransa haske ne yana tasbihi ga Allah kuma sai yayi tasbihin kafin malaiku za su yi nasu kafin kina yana gaba da malaiku falamma khalaqa Allahu Adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam an zalika nur fi sulbi sai Allah ya jefa wannan hasken a kashin bayan annabi Adam alaihi salam Allah ya jefa wannan haske a kashin bayan annabi Adam to shi ne ya ce faƙalar rasulullah sai manzon Allah ya ce fa a Allah ila al-ard sai Allah ya saukar da ni a nan ƙasa Allah ya saukar da ni ƙasa kaga da can annabi haske ne a gaban Allah gaban zatin Allah da yanzu da aka halicci annabi Adam sai aka ɗauki hasken aka sa ƙashin bayan annabi Adam tun da an saukar da annabi Adam kaga an saukar da manzon Allah shi ma ya ce. فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم إنا كشن باين النبي آدم وجعلني في صلب نوح to sai Allah ya ciro ni daga ƙashin bayan annabi Adam sai saka ƙashin bayan annabi Nuhu wa qazafa bi fi sulbi Ibrahim kuma ya jefa shine al-qasf ya jefa ni a ƙashin bayan annabi Ibrahim thumma ta'ala Allah bai gushe ba yanquduni yana ƙaura da ni min al karima daga ƙasusuwan bayan mutane masu daraja wal arhami da mahaifu a tsahira masu tsarki hatta akhrajani har dai Allah ya fitar da ni min abawayya daga tsakanin iyaye na biyu da uwana da ubana thumma lam yaltaqiya ala sifatin haka ne ko sa'an nan kuma ba su taɓa haɗuwa ba wato abin nufi ba a taɓa samun haɗuwar namiji da mace a latifahin a kan zina a tsakanin waɗannan tsatsan da aka yi bayani na manzon Allah ba saboda kai sa ce kasko ba a taɓa samu ba wato asalin annabi ba a taba samu zina ta haifar da shi ba haɗuwar mutum biyu da uwa da uba a ce wanda aka samar da tsatsan annabi ba a taɓa samun zina ba to zan iyakan ah, hadisin kenan na Abdullah bin Abbas to amma hadisi yana da rauni shi ne sai shi alfawuri ya daina ta kokarin ya karfafa ma hadisin yake cewa ya shahadu da sai hati hazar kaba. abinda zai zama shaida na ingancin wannan labarin shi ne shi'irul abbas waƙar da abbas ya rera almashhur wanda ya shahara fi madihin nabi wanda yake yabon annabi muhammad صلى الله عليه وسلم في إسو قريش إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك